وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين kuma kuna farfasa duwatsu domin ku gidajen da za ku zauna a ciki wanda kun kware a wajen fafe waɗannan duwatsun